وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka assalamu rahmatullahi wa wabarakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin wanda shi ke gudanar da lamarin mai yau da kullum shi kadai cancanta abota masa yau ma Allah cikin ikonsa ya ba mu dama za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da fassara shi zuwa harshen hausa gurgudan abin da allah maɗaukaki ya fahimtar da mu yau sha uku ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma shi daga watan biyar shekara ta dubu biyu da ishirin daidai muna roƙon allah ta'ala ya datar da mu faɗin daidai da kuma aiki daidai kafin mu fara karatu za mu karanta wasu daga cikin tambayoyin yan uwa a wannan tana cewa mace shi take fama da ulcer maganin da aka bata yana sa ta yawan iska in ta alwala ta kwanta sai ta yi iska takan sake alwala kamar sau hudu ko fiye da haka ita alwala da nabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar kamar yadda ya zo cikin hadithin bukhari da muslim daga farawa dan azib nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yadda ka kwanta bacci ka yi alwala sannan ka kwanta akan bangaren jikinka na dama haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar Ka yi ta wannan alwala idan har mutum ya riga ya yi ta bayan ya yi alwalar kuma ya kwanta sai alwalar tarware to ba sai ya sake wata alwalar ba matukar ya kwanta to alwalar ba sai ya sake ta ba domin dama an shi kansa barci ma yana karya alwala kuma idan ya alwalar baccin zai yi da haka automatically lokacin da ya bacci ma mai nauyi alwalar ta kari amma haka zai ci gaba da zama da ita a matsayin ya alwala ya kwanta manufar ya zama ka kwanta a kan tsarki ko da alwalar ta warware to matukar dai ka riga ka kwanta kafin ka yi ta to ba shi ka sake ba za mu fahimci wannan cikin hadisin abdullahi dan abbasin allah kara masa yadda da yake cewa ya kwana wata rana a ɗakin gwaggonsa maimuna allah kara mata yadda a immansa maimuna ya ce Bitto inda khalati maimuna wata rana ya kwana a ɗakin yar uwar mahaifiyarsa maimunatu matar annabi sallallahu alaihi sallama inda yake ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi sallama suna kwanci da matarsa shi kuma ya zo ta ƙasa wajen kafafunsa da yake yaro ne ya kwanta wajen to cikin dare ya ga annabi sallallahu alaihi sallama ya tashi ya je ya biya bukatarsa a wata riwaya ya zo ƙarar cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya je bawali to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bawali ko bai saki alwala ba sai ya saki kwanciya abinda dai aka ruwaito manzo Allah ya wanke fiskar sa ya wanke hannayensa al-imam an-nawawi rahimahullah yace abin da ya sa manzo annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki ya wanke fiskar sa saboda lokacin manzo Allah da ya tashi yi alkai wasu dikirori kafin ya kwanta to dan ya samu nishadin yin wannan dikirorin shi yasa ya wanke fiskar sa sannan ya wanke hannayensa kuma saboda tsafta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mun san cewa Allah madaukaki ya umarce shi da tsafta kuma yafi kowa tsafta to saboda tsafta ne manzo Allah ya wanke hannunsa kafin ya sake kwanciya amma bai sake alwala ba to malamai suka ce wannan dalili ne da ke nuna cewa mutum matukar ya riga ya kwanta da wannan alwalar to alwalar ta yi ko da farkawa ya yi ya je ya yi fitsari ba sai ya sake wata alwalar ba zai kwanta matukar kwanciyar farkon ya kwanta da alwala shikenan yayi aikata wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi kama da alwalar mai janaba da mai janaba shi kansa bai da tsarki amma aka ce idan mutum ya sadu da iyalinsa bai yi wanka ba yayi alwala to kaga bai da tsarki asalin sa amma kuma aka ce alwala wannan alwalar yinta sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma alwalar ta yi a matsayin ta na alwala amma sai dai alwala ce wadda duk abin da yake karya alwala ba karya ta domin dama shi bai da tsarki to haka ita ma wannan alwalar matukar ka kwanta da ita to shi kenan alwalar ta yi ba sai ka sake ba tambaya ta biyu ba tambaya ba ce wani bawan Allah ne ke cewa a ja hankalin mahaifiyarsa yana so ya yi aure amma kuma yarinyar tana da addini gwargwadon hali amma mahaifiyarsa ta ƙi saboda ƙabila ce yarinyar wai sai dai nemo bahaushiya wato ita bahaushiya ba ƙabila ba ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unfa wa ja'alnakum shu'uban wa ƙaba'ila shi bahaushe in yace maka ƙabila to yana nufin dukkan yaren da ba bahaushe ba ba ba fulatani ba in ka cire waɗannan guda biyu ko uku ka ƙara da bare-bare su ma haushe ba a ce musu kabila amma in ka cire waɗannan hausawa fulani bare-bare to sauran wajensa kabila ne waɗannan kuma su ukun ba kabila ba a wannan wato wata guntuwar Asabiyya ce wadda addinin musulunci ya yaka addinin Musulmi ya yanki ƙabilanci alƙabiliya ɓangaranci yare tunkaho abinda ake so a matsayinka na musulmi kai alfahari da shi shine musulunci abul islami la abul siwahu idan takaru bi qaisin aw tamimi haka bilal ibn rabah yake cewa ko salman farisi yace abul islami la abali siwahu yace ni babana musulunci ne dangantaka ta ni musulunci ne kawai la abali siwahu ban da wani uba ba musulunci ba idan takaru bi qais aw tamim in sun zo suna alfahari su banu kaisin ne ko banu tamim ne larabawa ne ni ina alfahari da cewa ni musulmi ne wannan yana daga cikin jahiliyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka alqur'ani ya yaka Shi ne faɗin Allah maɗaukakin ya yi hannasu ina khalaqnakum min zaka wa unsa ya ku mutane mun halicce ku ne namiji da mace Waje an nakun shu'uban wa ƙaba'ila. muka sanya ku dangi dangi ƙabila kabila lita'arafu dan ku san juna kowa ya san dangantaka sa inna kuma inda Allah ya ku. amma mafi girma a wajen Allah subhanahu ta'ala cikin ku shine wanda ya fi tsare dokokin Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji sa'ad ibn abi waqas yana aibata wani mutum da mahaifiyarsa yana aibata ta daga kabila da ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyartahu bi ummi yace indaka aibanta shi da uwarsa innaka mar'un fika jahiliya yace kai mutum ne wanda har yanzu akwai jahiliya tare da kai aljahiliya shine ɗabi'u irin wanda ake na kafirci kafin zuwa musulunci su ne jahiliya manzo Allah ce Sa'ad ibn Abi kasin. wannan abin da ya yin abubuwa ne na jahiliya na kafirci bai kamata a ce musulmi yana yi ba da haka yace da'uha fa ina muntina manzo Allah ce ku bar kabilanci domin abu ne mai wari musulunci ya son sa to duk wannan suna daga cikin dalilan da suke nuna cewa musulunci baya halatta a sanya kabilanci ya zama shine ma'auni na aure ya zama na cewa in ɗan kabilar ku ne ya zo za ku bashi, shi in ba ɗan kabilar ko ba za ku bashi ba ɗan kabilar ku in ya je nema wata kabila yarinya mai addini mai ɗabi'a amma ku ce sam wai kabila ce wani ya ga baiwar Allah ta musulunta zai aure ta ya je wajen mahaifiyarsa ta ce sam ba za ka aure ta ba ya za ka aure arniya ya ce ta musulunta fa ba ma ya ce ba wani musulunta ayar ne kan arni ne ko na yi jahilci zunzurutun jahilci wanda ya musulunta al'islamu ya jibbo ma kablahu musulunci yana shafe duk abin da mutum ya yi da kafin mu ma daɗin can an bi ai za a samu can iyayen mu can ba ba musulmin ne to kaga wannan kabilancin yana daga cikin abin da addinin musulunci bai yarda da shi ba shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta auratayya tsakanin waɗanda ake ganin kabila ce kaskantacciya da kuma kabila mai daraja yana daga cikin sirrin auren zaid ibn harisa da zainab Bintu jahsh annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace ta aure shi ta ce a ita ba za ta aure shi ba saboda shi maula ne bawa ne da aka yanta shi kaskantacce ne ita kuma ya ce hurra ya za ta aure kaskantacce Allah matsaukake saukar da ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim aw tikra'a Allah subhanahu wata'ala ya ce bai dace ba bai halatta ba da mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzon Allah suka yi hukunci su zama da kuma suna da wani zaɓi na daban saɓanin abin da Allah ya zaɓa saɓanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa Zainab bint Jahsh ta miƙa ta ce ta yadda aka ɗaura mata aure da Zaid ibn harisa wannan biyayyar da ta yi wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah madaukake mata sakamako da abin da ba ta zamani ba falamma qada zaid min hawa taman zawwajnaka zainab zaid ibn haritha wata rana sake ta haka kawai a kashin kansa yana tubuwa yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai sake zainab manzon Allah yana cewa ittaqillaha wasbiri wasbir ittaqillaha imsik alayka zawjaka wattaqillah yana cewa rike matarka ka ji tsoron Allah ka kiyaye aurenka rike matarka ka saki ta amma da yake Allah riga ya nufi cewa auren sun ya rabu Allah ce makaba qaba zaidun hawa hawatan lokacin da zaidu ya gama biyan bukatarsa abin da yake nema ya shika ma'ana ya saki ta yanzu Allah ce zawwajnaka sai muka aura maka ita auren nema daya kwaya daya wanda ba a taɓa yin irinsa ba Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ɗaura shi da kansa a saman saman bakwai ba sadaki ba siga ba siga ba shaidu ba komai Allah maɗaukaki ce zawwajnaka kun ba ba sadaki ba ba shaidu ba wali ba kowa Allah maɗaukaki shine waliyin auren Allah ce zawwajnaka shikenan shi yasa ma Zainab bintu Jahsh take alfahari a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam an sun taba ta tace zawwaja kunna ahali kunna wa zawwajani Allah min fawqi sab'i samawati ce ku ba iyayen ku ne suka aura muku annabin ba ni Allah ne ya daura mu aure da shi a sama samai bakwai to bin Allah subhanahu wa ta'ala da bin manzon Allah da ta yi akan tana ganin Zaid ibn harisa kasa da ita yake amma ta yadda ta aure shi wannan Allah madaukake mata wannan hukunci to duk wannan manzon Allah yayi ne domin ya goge abin da ake na jahiliya kabila ne wani to irin wannan shine abin da yake faruwa yanzu waje tsoron Allah subhanahu ta'ala kowace kabila in dai musulma ce to musulma ce kuma wanda ya fi girma a gun Allah subhanahu ta'ala shine mu da tsare da dokokin Allah shi ba haushe ya fi wani ne ya fi wani yare ne ya fi wani yare ba ko balarabe ne ya yi haka bai halatta ba ballantana wanda ba balarabe ba domin balarabe shi ne ke da daukakar da zai iya fintin kawo dai nuna ya fi kowa saboda dangantakarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ya jan yare amma ko wasu Allah bai yi haka ba ballantana ba haushe wanda in an koma kabilarsa shi ma za a rinka cewa su barbushe ne su wane ne wane ne ake fada masu bautar dodo da sauransu to kaga wa zai yi wa gadara ya ce wai wani wai kabila ne shi ba zai ba su yarsa ko ba zai auro daga shi daga wajensa ba matukar mata tana da addini tana da ɗabi'a to bai kamata saboda ita ba ba bahaushiya ba ne a hana mai aurenta aurenta da haka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a bi umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a zauna lafiya Allah ya sa mu dace tambaya ta gaba wani bawan Allah ne yake cewa wannan yanayi na da ake fama da shi na coronavirus wai mutum ya halatta ya zauna a gida ne rinka sallarsa salloli guda biyar ko wajibi ne sai ya je sallah masallaci a ni ba na ganin cewa mutum ya ki zuwa sallah masallaci kai dai mutum ya ɗauki matakai irin na kariya wanda likitoci suka faɗa abinda likitoci suka faɗa a magana a rufe hanci da baki a yi kokari wajen yin an zo masallacin masu yanyi ta gaisawa da mutane ba domin wasu ɗabi'arsu ne da an yi sallah cike na ta miƙa hannu ana gaisawa, ana gaisawa ana har sun ɗauka masu nace, ce musamman sallah ba an yi sallah ta biyu ana layi ana ana gaggaisawa to wannan saboda corona a haƙura da shi shi yasa za ka ga wasu masallatan har suna samun a wato distance a tsakaninsu kamar yadda za ka ana sallah a tarawihi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama haka za ka gana yi to matukar wasu malamai ne suka ba su fatawa gini akan fatawar likitoci a layin da zai laifi ba amma ni ba na ganin cewa mu da yanzu yadda muke ciki abin ya kai har a ce ba za a je masallatai a sallah amma idan har wasu malamai ne suka ba su fatawa waɗanda suka zauna a gida ba su sallah in wasu malamai ne suka ba su fatawa gini a gan abin da likitoci suka faɗa to ba su laifi ba a fahimta ta amma dai ne ina ganin cewa a je masallaci a yi sallah shine abin da ya fi kuma shine abin da ya fi zama daidai insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya samu dashi za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da cikin suratu hud alaihi salam muna tattaunawa akan aya ta hamsin da uku zuwa hamsin da shida sai lokaci ya kure mana ba mu gama tattaunawa akan ayoyin ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بمؤمنين الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو ya بناصيتها إن ربي على صراط a karatunmu na jiya jiya mun fassara kalmomi ko jumlolin da suke cikin waɗannan aye guda uku da ma ya karanta a aya ta farko allah maɗaukaki na ba da labarin yadda mutanen annabi hudu alaihi salam suka ki amincewa da abin da annabi hudu alaihi salam ya zo musu da shi balma suna ganin ba shi da wata bayyananniyar hujja wanda za su miƙa wuya kan sakon da zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma su babban abin da ya dame su shine kiransu da yake yi su bar bautar wani Allah su ta Allah maɗaukaki da bauta da haka ma suke cewa mu ba za mu bar bautar abin da muke bauta saboda maganarka ba wato suna ganin cewa maganarsa da yake na hana su bautar wani Allah ta yi kaɗan a ce za su daina bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala kan maganarsa bai kai a ce shi har ya iya hana su ba domin galibi mutumin da ya zo wa mutane da gaskiya wani lokaci sau da yawa ba sa duba abin da ya zo da shi sai su duba shi waye ita kuma gaskiya ba a saninta dan wai wani ne ya faɗe ta a'a ana sanin ta ne a matsayin ta na gaskiya in mutum ya faɗi gaskiya baka duba shi waye ya kai ya faɗa ko bai kai ba a'a inda gaskiya ce kawai ka karba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya gaskata shedan ma yace ka huwa kadhub yace nan kan ya gaya maka gaskiya amma makareci ne to kaga duk yadda mutum ya zo maka da gaskiya in dai ka fahimci gaskiyar ce ya kamata ka karba sannan za mu gane cewa duk aran gamar da aka yi ta yi tsakanin annabawan Allah da mutanensu duka akan kaɗai ta Allah maɗaukaki wajen bauta ne yana daga cikin abin da malamai suke cewa abin mamaki al'ummomin da suka gabata duka rigimar da suka dinga yi da annabawa a kan su kaɗai ta Allah maɗaukaki da bauta ne shi kaɗai kada su yi masa abokin tarayya amma a baya bayan nan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi sallama akwai waɗanda suka koma ana rigima da su akan asalin tauhidin rububiyya ba tauhidul uluhiyya wanda annabawa suka ta faɗa a kansa ba a hatta tauhidul rububiyya wanda ke nuna Allah shi ya halicce ka shi ya mallake ka shi ke gudanar da lamarinka wanda abin da tauhidul rububiyya ke kunsa kenan da aka ga Allah madaukaki ana masa kishiya a wajen halitta ma yanzu kaga irin mummunar aqida take yaduwa cikin mutane wahdatul wujud ya takar saman mu duka waɗanda suke da'awar komi Allah ne kaga sun ƙaryata ma cewa Allah subhanahu wataala shi halici bai dan suna ganin cewa komai ma Allah ne to inda komai Allah ne kenan komai kowa shi ya halicci komai kenan kaga wannan warwarewa abinda asalin abinda kafiran dama ba su faɗe shi bane ake samu a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna da'awar musulunci suke faɗan sa ah, sun ce wa annabi Nuhu da alaihi salam itaraka ba'du alihatina bisu ta kace mu muna ganin ba abin da ya same ka face kawai wani mummunan abu ne ya same ka kuma iyayen gijinmu da muke musu bauta su suka dora maka wannan abun saboda maganganun da kake a kansu na cewa adina daina musu bauta wato suna nufin ya samu wani tabin hankali ne sababin taɓa. allolinsu da suke yi ne har suka shafe shi da wani mummunan abu ya zama ya taɓa hankali wannan kuma ɗabi'a ce ta waɗanda wato suka karyata Allah subhanahu wa ta'ala kowane lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai tsira ba suna cewa da Allah ma wato taɓi ne jinnu ne ya same shi am yaqulu bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun suna cewa ai yana da jinnu ne ya samu aljanu ne suka bujiro masa haka nan Allah maɗaukaki yana ba shi kariya ya ce wa ma sahibukum bi majnun wanda yake rayuwa cikin kunnin da kuke jingina masa hauka ya ce Allah maɗaukaki ce ba mahaukaci ba ne yana daga cikin ma girman manzon Allah sallallahu alaihi sallama shi idan aka jefe shi da abu baya ramawa Allah da kansa yake zuwa ya ba da kariya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin annabi hudu alaihi salam ya ce inni ushhidullah wa shahadu anni bari'un mimma tushriku yana shaida wa Allah wato da yake Allah subhanahu wa ta'ala shine ya aiko shi to yana shaida wa Allah subhanahu wa ta'ala lalle ya isar da sakon kadai takasa. kuma shi ba zai yi tarayya da su cikin abin da suke bauta na wani Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka yace washhadu ku ku zama shaida da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce anan annabi hudu alaihi salam yana da sanar da su ne a matsayin cewa su ne suke rayuwa da shi a lokacin da yake magana amma ba wai dan sun kai su ba da shaida ba domin ai shaida ana karban shaida ne a gun mutumin da ya kai ya ba da shaida to mutanen da suka bujire wa Allah suka kafirce cewa Allah shi za su iya zama shaida a gaba yana cewa fakiduni jami'an ku shirya min duk kaidi da za ku shirya min gaba ɗayan ku karku min jinkiri wannan yana daga cikin abin da ke nuna lallai annabi ne na Allah dan duk yawansu a matsayinsa na shi kadai amma bai ji tsoronsu ba ba na tsammanin mutumin da yake kan barna baya kan gaskiya zai iya tunkaran al'umma gaba ɗaya ya duk abin da za ku yi kuyi sai idan ya san akwai abin da ya taka a ce jami'an sun bala biyu amma da yake ya san annabi ne na Allah shi yana kan ya kidi wani zai iya fada saboda barazana amma idan ya ga abin ya zo gadan gadan da wuri zai janye da'awarsa amma wannan da'awa ce da ya tabbata a kanta bai ji tsoro ba ya ce faki ni jami'an duk irin kaidin da za ku shirya mun ku shirya mun kar ku yi mun jinkiri inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum domin ni na dogara ga Allah ne ubangiji na ubangijin kuma wannan yana nuna su annabawa ba sa dogara akan girman su a gun Allah ba sa dogara akan matsayin su a suna dogara ne ga Allah kar ka ce kai saboda Allah madaukaki ya maka wannan bari ka da karfinka karfin naka ina yake in Allah madaukaki ga dama ya karya shi da haka yace ni tawakkar ku ce da nace ku ku yi min kaidin da za ku yi min ku ci ku dauka cewa ni ne na isa a'a ni ban isa ba ni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum kawai abin da yasa na kalubalance ku da duk abin da za ku yi ku yi mun saboda na dogara ga Allah subhanahu wataala ubangiji na ubangijin ku tunda ko ubangiji na ne ubangijin ku shi ya isa da ni ya isa da ku da haka ni irin shirin da za ku yi in yana so ya kare ni zai iya kare ni a irin wannan magana ba annabi hudu alaihi salam ne kadai ya fara fada ba annabawan Allah duka suna fada saboda tabbatar da abin da suke kansa lalle sako ne na gaskiya daga Allah subhanahu wa ta'ala annabi nuhu alaihi salam ya faɗa fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan thumma qadu ilayya wa la tunzurun Allah Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labarin annabi nuhu alaihi salam yana cewa ku tattara karfin ku gaba daya da iyayen gijinku da kuke musu bauta duk ku tattara thumma la yakun amrukum alaikum ghummatan sannan abin kare zama a ɓoye ya zama a fili sun makabu ilayya ku yi mun hukunci ku kashe ni in kun ga dama wala tun biru ne kar ku min jinkiri haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa fa in kana lakum kaidun fakidun in kuna da wani kaidi da za ku iya mun to ku yi mun shi duk wannan yana nuna gaskiyar sakon da suka zo da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ba su yi ƙasa a gwiwa ba Allah subhanahu wataala gaba ce ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha babu wata dabba ko babu wata halitta da take tafiya a bayan kasa domin addabba kullu ma yadibbu ala wajhi al-ardi dukkan abin da yake tafiya a bayan kasa ana da shi dabba in an ce dabba kar ka dauka cewa akuya ko tinkiya ake nufi a dan adam ma ana ce da shi dabba yasa Allah madaukaki ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma ومنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله مدوكake shi ya halicci kowace dabba min ma'in daga ruwa aminhum daga cikin dabbobin man yamshi ala batnihi akwai wanda yake tafiya akan cikin sa kamar da su maciji da makamantan su aminhum man yamshi ala arba'i daga cikin sa akwai wanda suke tafiya akan kafa biyu kaga wane ne jagoran masu tafiya akan kafa biyu mutum ne wa minhum man yamshi ala arba daga cikin su akwai masu tafiya a kan kafafur hudu to dukkan su Allah madaukake ya kiyasa dabba domin duk abin da yake tafiya bayan kasa ana ce dabba shi yasa Allah madaukake a ruwaye ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu wa mustawda kullu fi kitabin babu wata halitta da take tafiya a bayan kasa face arzikin ta yana wajen Allah to anan ma haka Allah madaukaki ce ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha babu wata halitta da take tafiya a doron kasa face Allah madaukaki ne ke rike bi nasiyatiha da gashin goshinta gashin gaba na goshi shi ake cewa nasiya kamar yadda Allah ce nasiyatin kadibatin khatiya to Allah madaukaki ya ambaci a anan saboda larabawa tunda alqur'ani ba larabin littafi ne ya sauka ne da larabci abinda larabawa suka saba ambata shi ma shi ke ambata to larabawa sukan ce a akhadtu bi ya tihi wato ina juya shi na ga dama domin duk wanda ka rike gashin goshinsa to ta diyan yadda ka ga dama za ka yi da shi zai bi ka da yake larabawa su suna da gashi ko ba za mu fahimci wannan abu sosai in muna kwatantawa da gashinmu ko gashin mu dan gujilli masha Allah tabarakallah su suna da yarwar gashi to gashi in yayi yawa na gaban nan in ka kama shi ka rike to duk inda kake so ga ja mutum zaka ja shi to laraba suna faɗan wannan da dukkan mutumin da ya maka biyayya ta ƙarshe an gane ko fa huwa akhidun bi nasiyatihi yana rike mato shi yana jujjuya shi diyan da ya ga dama to ne Allah madaukaki amfani da wannan abin da larabawa suna faɗa yace babu wani abin da ke tafiya bayan ƙasa face Allah subhanahu wataala shi ke rike da gashin goshinsa ma'ana shi ke jujjuya shi duk inda ya ga dama nan annabi hudu alaihissalam ya faɗa musu wannan maganar don su gane cewa duka irin kaidin da za su shirya fa al'amarin fa yana wajen Allah ne da ni da ku duka al'amarin yana wajen Allah in kun shirya ku kashe ni ma to ku sani dukkan al'amarin bawa yana hannun Allah idan Allah maɗaukaki bai karu kwana na bazan mutu ba duk kaidin da za ku shirya idan Allah maɗaukaki bai ga dama wannan kaidin ya yi tasiri ba to ba zai tasiri a kaina ba na'am mu je aya ta gaba فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ الله تعالى يتي فإن تولوا أما إذا كنت جوية بايا wato annabi hudu alaihi salam ya ci gaba da gaya musu idan har kuka juya baya faqad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilaikum haqiqa na isar muku ma ursiltu bihi abinda aka aiko ni da shi ilaikum zuwa gare ku wa yastakhlifu rabbi qauman kuma ubangiji na zai mayar da ku da wasu mutane na daban wala tadurru da shay'a kuma ba za ku cutar da Allah madaukaki da komai ba juya bayan da kuka yi ba za ku cutar da Allah ba inna rabbi lalle ubangiji na ala kulli shay'in hafiz mai kiyayewa ne akan komai da kowa anan annabi hudu alaihi salam ya ci gaba da gaya musu idan har sun juya baya akan ce tawalla ya juya baya tawallau kun juya baya a ah, to idan har sun juya baya yace faqad ablagtukum ma ursiltu bi ni dai saƙon da aka bani na isar muku na isar shi kuma annabi ba abin da yake son sai isar da saƙo. daukan shari'a ya sanya a cikin zukatan mutane ba nasa bane ma ala rasul illa ba abin da yake kan manzo sai dai isar da saƙo. don haka ce to na isar da saƙon da aka bani zuwa wajen ku na sauke nauyi na kuma ku sani Allah maɗaukaki zai zai iya canza ku da wasu mutane na daban yanzu ba an kira ku ku bi ka wuya zuwa ga Allah maɗaukaki kun ki ba to Allah maɗaukaki zai iya halaka ku ya kawo wasu mutane na daban wanda su kuma ba za su abin da kuka yi ba kamar dai faɗin Allah maɗaukaki wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan har kuka juya baya kuka ƙi imani yastabdil qauman ghayrakum to Allah madaukaki zai canza wasu mutanen daban da ku sun malaikunu amsalakum su kuma za su zama irin ku ba kamar dai fadin Allah madaukaki ya ayyuhal ladina amanu man yartad minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani manyar yartadid ko manyar yartadda wata kira'a man yartadid minkum an duk wanda ya juya baya ya bar addininsa daga cikin ku ya sawfa ya'ti bi ƙaunin to Allah madaukaki zai kawo wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son su adillatin alal mu'minin waɗanda ga masu ƙanƙan da kai ne ga masu imani a izzatin alal kafirin amma masu daugawa ne masu isa ne akan waɗanda suka kafircewa Allah na fi sabilillah suna jihadi akan tafarkin Allah maɗaukaki. wala na lawmata tala'in ba sa jin tsoron zargin mai zargi zalika fadlullahi yutihi ya sha. wannan falar Allah madaukaki ne yana bayar da shi ga wanda ita ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah madaukaki mai alwaci ne ko masani a to duk waɗannan ayoyi suna tabbatar da abinda wannan aya take faɗa abinda annabi hudu yake gaya wa mutanansa wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum Allah ta'ala zai canza wasu mutanen su yi masa biyayya sai ya ce wala na hushiya kuma ku sani kangare wanda kuka yi din nan fa ba za ku cutar da Allah maɗaukaki ba domin dukkan mutanen duniya inda za su haɗu su kafircewa Allah maɗaukaki su juya masa baya da hakan ba zai cutar da Allah madaukaki da komai ba law anna awwalakum wa akhirakum wa da a ce dukkan na farko da na ƙarshe aljanunku da mutanenku gaba ɗaya ku zamo a kan siffar mafi tsoron Allah maɗaukaki daga cikinku ma za da zalika ce mulki shi'an wannan ba abin da zai kara cikin mulkin Allah haka inda al'umma za su haɗu gaba ɗaya su kafir cewa Allah maɗaukaki su zamo a kan siffar mafi fajircin mutane ma da kasu za min mulki shi'an Allah maɗaukaki ce hakan ba zai rigi komai daga cikin mulki na bukamin kamar yadda ya hadisin kudusi to haka Allah subhanahu wataala ne yake cewa la tadhurunahu shay'an ba za ku cutar da shi ba Allah madaukaki kada ka yi tsammani in ka cewa Allah madaukaki a kar ka yi tsammanin cewa ka cutar da Allah ne wani idan ya ji wahala ya shiga tsakanuka yi sai ya ce to bari ya saba wa Allah madaukaki shi ma tunda bai biya masa bukata ba shi ma bari ya yi wani abin da zai bata masa rai to ba za ka cutar da Allah madaukaki da komai ba kamar irin matar da take cewa Allah kar ka bari a mun kishiya ta ce in ku ka bari aka mun kishiya to kai ma yana muka kishiya ta tun da an mata kishiya za ta cutu gani take yi shi ma Allah in aka masa kishiya zai cutu a'a wanda yawa Allah kishiya bai cutu, Allah ba ya cuta kansa ya cuta baka cuta Allah da komai ba dan ka saba masa baka cutar da Allah madaukaki da komai ba dan ka kafirce wa Allah subhanahu wataala Allah madaukaki yake cewa ina rabbi ala kulli shay'in hafiz annabi hudu alaihi salam yace ka sani ku sani lalle ubangiji na mai kiyayewa ne akan dukkan komai duk abin da muka ni da ku Allah ya kiyaye alherin da muka ya kiyaye zai mana sakamako akai haka sharrin da muka ni da ku duk wanda ya sharri a cikin mu to Allah madaukaki zai saka masa da abin da ya aikata fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara misalin kwayar zarra idan mutum ya aikata na alheri zai ga sakamako haka na shari ne ma zai ga sakamako Allah ka ba mu ikon aikata alheri na walamma jaa amruna najjayna hudan walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min 'adabin ghalim وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم allah ta'ala ya ce هود الله تعالى يتي ولما yayin da al'amarinmu ya zo najjaina hudan sai muka tseratar da annabi hudu wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi da rahmatin minna da rahama daga wajenmu in ji Allah wa najjainahum kuma muka tseratar da su min azabin ghalib daga azaba wadda take mai kauri wa tilka Allah ta'ala yace waɗancan adawa jahadu bi ayati rabbihim sun musanta ayoyin ubangijinsu wa asaw rusulahu suka kuma saba wa manzanninsu wattaba'u amra kulli jabbarin suka bi umarnin kulli jabbarin dukkan wani mutum mai tsaurin kai anidin wanda yake mai bijirewa wa utbi'u fi hadhihi dunya sai aka biyar da su a cikin wannan rayuwar ta duniya la'anatan da tsinuwa wa yawmal qiyama haka kuma ranar alkiyama ma za su gamo gamo da wannan tsinuwar ala inna adan kafaru rabbahum Allah ta'ala ya ce lalle adawa sun kafirce wa ubangijinsu ala bu'udan li'adin lalle nisanta ya tabbata ga adawa ko ku halaka ta tabbata ga adawa qaumi hud mutanen annabi hudu alaihi salam ah, a nan Allah maɗaukaki yana ba mu labarin wato kamar yadda aka halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam lokacin da suka kangare wa annabi Nuhu alaihi salam haka su ma adawa da suka kangare wa Allah maɗaukaki suka ƙi imani da annabin su hudu Allah maɗaukaki ya halakar da su domin Allah maɗaukaki halakar da su da iska kamar yadda ba da labari a wasu surori fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahsatin linuziqahum azab al-khizy fi al ad-dunya Allah ta'ala ce mu aiko musu iska ne wannan iskar ita ce wadda take mai karfi da Allah madaukaki ya aiko musu dinga halaka su to wannan iskar da Allah madaukaki ya turo ta halaka adawa shine Allah ya ce wala ma ja amrun lokacin da al'amarin mai zo mana azabar mu ta iskar nan da muka zo iska ce mai karfin gaske wadda bushiyoyi take in ka kama bishiya bushe ta tumbe ke bishiyar gaba daya ta tafi da kutare to lokacin da Allah ya kawo wannan azabar ta iska shine ce na jina hudan sai muka tseratar da annabi hudu na amanu ma'ahu da waɗanda suka imani tare da shi domin Allah maɗaukaki in ya ga damar azaba wa waɗanda suka yi kafirci idan ya ga dama sai ya aiko azabar ba wadda za ta shafa sai wanda yake kafircin amma idan ya ga dama wani lokaci ya aiko azab sai ta shafi da mai laifi da mara laifi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khas wani lokacin idan ta zo shikenan sai ta hada annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin wasu mutane da za su yi yunkurin zuwa su rushe dakin Kaaba a kusa da tashin alkiyama yace har suna tafiya a cikinsu akwai waɗanda su dama sun fito ne domin su rushe ɗakin Kaaba a cikinsu akwai wanda hanya ce ta hada su da su yan kasuwa ne suna cikin tafiya lokacin da suka zo wani daji sai Allah maɗaukaki fa kusifa ya awwalihi a akhiri sai a nutsar da su a cikin ƙasa daga na farkon su har na ƙarshe sahabbai suka ce a nutsar da su ciki cikin ƙasa su alhali a cikin sa ko waɗanda su hanya ce ta haɗa su wasu 'yan kasuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khusifa aw khusifa bi awwalihim wa akhirihim thumma tub'athuna ala niyatihim annabi sallallahu alaihi wasallam ce kwarai ku haka za kisfar da su a nutsar da su a cikin kasa daga na farkon su har zuwa ƙarshen su sannan rana alkiyama kuma sai tashi su akan niyoyin su to kaga wannan laifin wasu ne ya shafe su to wani lokaci Allah subhanahu wataala yakan ware iya masu laifin kamar yadda yi ba da labari nan lokacin da azabar ta zo sai ya tseratar da annabi hudu da waɗanda suka yi imani tare da shi yace da rahmatin mina da rahamar mu muka tseratar da su nan za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rahamarsa ce ya sa annabi hudu da mutanensa suka tsira menene abin da ya sa suka tsira saboda sun yi imani ashe imani rahama ta Allah da Allah madaukaki ke nufin wasu duk wanda kaga ya yi imani to ya samu taimakon Allah ne ashe idan ka zamo mai imani kai wanda bai zamo mai imani ba ba abin dariya ba ba abin yi masa izgilanci ba ne domin kai ma rahamar Allah ka samu ba falalar ba ka ba ne ba dabarar ka ba ne ba ka ba ne wani in aka in ka duba ka ga wayan da yake da shi a rayuwar ta duniya sai ka ga cewa gashi bai yi imani ba amma wayansa zai iya sayewa mutane guda goma waɗanda suke masu imani in wayan duniya yake da shi ga hankali da hangen nesa na rayuwar duniya amma kashi. wayan nasa bai ba shi dama gane imani ba ina karanta wata wani rubutu da wani balarabi yayi a ƙasar saudi arabia wani bawan allah ne ya je ƙasar turai to akwai ɗan uwansa wanda ya tafi ya daɗe a turai ɗin ashe an je an yi an wanke masa ƙwaƙwalwarsa gaba ɗaya ya daina addinin ma lokacin sallah ya yi wannan bako da ya rawai ce bari ya je yi sallah sai wannan dan uwana sai yake cewa na nan baka daina wannan abun ba har yanzu baka daina sallah sai ta mamaki suka zauna a wani wuri suna cin abinci sai suka fara hira sai shi wannan wanda ya bar addinin sai yake tamwai da hankali ne saboda yana ganin shi yana da wayo yana da hankali yana so wancan ɗin ma ya lalata masa imaninsa ta hanyar dabararsa da hankalinsa da Ya yake cewa da shi yanzu yanzu wahalar nan da kake yi na sallan nan yanzu in aka je lahira sai ka samu maganan nan ko bayan mun mutu sai abin nan ya zama abin da ake faɗa cewa za a tada alkiyama ba da sakamako sai ya zama ba gaskiya ba yanzu wannan wahalar da ka sha ya zaka ta yanzu azumin nan da kake yi ka sha wahalar yunwa yanzu in lahiran nan ba gaske ba ne ne ya ka sai ce e sallah idan da zan waye gari tun da ya biyo masa ta hankali ne shi ma sai ya biyo masa ta hankali ya ce tun da sallan nan da ake yi motsa jiki ne a yi yace in ya zama ba gaskiyan ba ma an yi exercise nayi kullum na cikin exercise ina motsa jiki da safon motsa da rana motsa da dare motsa zai bin amfani a gabobi na ma yace azumin nan kuma da kake gani ai likitoci ma suna bada shawarin wani lokaci a rinka bada gab wajen cin abinci rage cin abinci yana daga abin da ke bada lafiya hanyoyin jini su samu a circulating yanda ya kamata yace to sai in mai da shi kiwon lafiya ne haka yi ta kirga masa abubuwan da biya ta ambace shi sai ya gaya masa wani abu na duniya ya ce ga amfanin da zai mun in ba da gasken bane da kai yadda kake faɗa sai da ya gama sai ya ce to ni ma bari ka tambayi tun da kamu ya ce kai kuma yanzu in ya tabbata da gaske ne za a je lahira a bada sakamako kai da ka daina sallar na ya za ka yi fabuhitar da kafar ba da amsa domin an riga an mutu an riga an ta da giyama ba za a dawo ba ballanta za ka sake wani aiki to kaga shi yana ganin yana da wayo ne amma wayansa bai amfanar da shi wajen imani ba amma dai kamar yadda shi bawan Allah yake ba da labari ba su bar wajen ba sai da mutumin ya dawo kan addini to haka Allah subhanahu wataala falala ce yake yi shi yasa Allah madaukaki ce allazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna rahamar Allah ne Allah madaukaki ke ba Ya wani wa najjaynakum min azabin da mun tseratar da su azaba wadda take mai kauri wannan tseratarwa guda biyu Allah maɗaukaki an fita a cikin ayar ma walamma na na najjayna hudan ce kuma wani jaina najjaynahum min azabin gari. wasu malamai suka ce ai mun tseratar da su daga azabar da aka yi a cikin wato ta kafirai aka halakar da su ma'ana zai zama wa kuma na farko da kuma na biyu duk abu ɗaya ne Kama kullum muna faɗa idan lafazi guda biyu suka zo a cikin kal jumla daukan kowacce da ma'ana ta daban yafi fasaha akan daukar sa ma'ana daya Guda haka shi yasa wasu malaman suka fassara cewa na jainakum na farko yana magana akan tseratar da su da aka yi daga iska da aka halakar da kafirai wa jainakum min azabin ghalin kuma tana magana gobe alkiyama Allah madaukaki ya tseratar da su daga azabar lahira sun tsira daga azabar duniya saboda imanin su haka kuma za su tsira daga azabar lahira saboda imanin su Allah ta'ala ya ce wa tilka ad ad da yake kabila ce ake ce da ita ad don haka ce sa Allah ke ce tilka aka yi mata zamirin mace yana komawa zuwa ga kabilar adawa domin duk duniya kowa kabila ne aiko kamar yadda muka faɗa su, wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim sun musanta ayoyin ubangijinsu da aka aiko annabawansu da shi al'ayat iri biyu ne al'ayatul shar'iyya da kuma al'ayatul kauniyya wani lokaci akan ce ayat ana nufin al'ayatul shar'iyya ayoyi da manzanni suke zuwa da su daga wajen Allah madaukaki kamar ayoyin alkur'ani da muke karantawa yanzu wani lokaci akan ce al'ayat ana nufin halittun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukaki inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab kaga al ayat yace Allah ce ayoyi ne kaga halittu ne ya faɗa wa min ayatihi al laylu, wan-naharu wash-shamsu wal-qamar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da wuni da rana da wata kaga duka Allah madaukake ce a yace musu ayoyi wa min wuri yurikum al-barqa khawfan wa tama'an wa yanshi'u sahaba thiqal ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيهد الأرض بعد موتها kaga duka Allah madaukake a mace su tsawa da ake da walqiya da ruwan sama duk Allah madaukake a mace su a matsayin ayoyin sa ne to kaga wannan al-ayatul kauniyya kenan ayoyi halittun Allah waɗanda suke kake ganin su su zama maka dalilin na yadda akwai Allah yasa ake ci su ayoyi wato alamu da suke nuna tabbatar akwai Allah subhanahu wataala to wani lokaci akan ci ayat ana nufin al'ayatu shar'iyya kamar yadda Allah madaukake tilka ayatul kitabil mubin waɗancan ayoyin littafi ne waɗanda suke bayyanandu kaga waɗannan ana nufin ayoyin alkur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm alkur'ani ayoyi ne masu bayyanannun hujjoji a cikin zukatan waɗanda Allah ba su ilimi to wannan ayoyin ana nufin al'ayatu shar'iyya ne saboda cewa jahadu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangiji da manzanni suka zo musu da su shi yasa ya wa asaw rusulaku sai suka saba wa manzanninsu adawa annabi hudu ya aka aika musu amma sai Allah madaukake shi sun karyata sun saba wa manzanni saboda duk wanda ya karyata manzo guda daya to ya karyata sauran manzannin gaba daya kamar yadda Allah subhanahu wataala kullum yake fada idan wasu mutane an aika musu annabi sun karyata shi sai ce sun karyata annabawa kazzabat qaumu nuhi lil mursalin mutanen annabi sun karyata manzanni gashi annabi nu aka aika musu kazzabat adun lil mursalin adawa sun karyata manzanni kazzabat samudul mursalin kazzabat qaumu lutin lil mursalin kazzaba ashabu da katar mursalin kaga duk waɗannan kowa an aika musu annabi ne amma sai suka karyata shi sai Allah ce sun karyata manzanni shi yasa yana daga cikin usulul iman yadda da dukkan annabawan da Allah maɗaukaki ya aiko idan har ka karyata wani annabi daga cikin annabawan Allah to imaninka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba zai amfane ka ba shi yasa Allah maɗaukaki ke ba da labarin masu imani yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba sa rabawa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah duka sun gaskata su yana daga cikin wato abin da ke tabbatar da annabtakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskata dukkan annabawan da suka gabace shi domin duk wasu mutane da suke kan wani addini amma cikin annabawan Allah sun karyata wani wannan yana nuna ba kan daidai suke ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa daga cikin shari'ar da manzan Allah ya zo da ita ko dukkan annabawa ma abin da suka zo da shi kenan cewa gaskata dukkan manzannin Allah madaukaki imani da manzannin Allah kashi biyu ne kamar yadda malaman aqida suke kasawa akwai al-iman bil jumla kai imani da Allah madaukake ya aiko manzanni a dunkule wannan imani shine ya wajaba akan kowa akwai al iman bil tafsil a rarrabe kace annabi Muhammad kai imani da shi annabi Musa kai imani da shi annabi Isa kai imani da shi annabi zakariya kayi imani da shi annabi yahya kayi imani da shi annabi isma'il kayi imani da shi ibrahim kayi imani da shi lut hud nu haka kaga wannan tafsilan kenan to in kace dukkan mutane sai sun yi imani haka a rarrabe su san annabawa su yi imani da su to wasu ba za su zama masu imani ba in ka samu mutumin da yake rayuwa a daji bai zo gari ba bai taba karatu ba ka tambaye shi ya gaya maka sunan annaba guda uku kada shi da aiki amma ya yadda akwai annabawa Allah ya yi ko annabawa ya yadda to wannan imanin nasa imani ne jumlatan ya ishe shi sai dai imaninsa bai kai na mutumin da ya yi imani tafsilan ba duk ran da ka san sunan wani annabi da da ba ka san shi ba kai imani da to imaninka da manzannin Allah ya karu domin a wajen halin suna dama imani yana karuwa yana raguwa to yana karuwa ta hanyar ilimi idan ka san annabawan Allah duk wani annabi da ka san sunansa to imaninka ya karu akan akan imani da annabawan Allah Allah ta'ala shi ne ya ce cewa asau rusulahu suka ƙaryata manzannin Allah wa wa amra kulli jabbarin anid suka rinka bin umarce umarcen jagororinsu da suke jagoranta su akan shi jabbar ayyul mutakabbir masu girman kai anidin waɗanda suke masu jajircewa akan ƙarya masu tsaurin kai to wannan hali da suka yi yasa Allah madaukake ce sai aka la'ance su duniya da lahira wato sun shiga cikin la'anar Allah sun shiga cikin tsinuwar Allah a duniya haka kuma sun shiga cikin tsinuwar Allah subhanahu wataala gobe alkiyama Allah ka tsare na na'am وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود انفصلت والنعي وإلى ثمود أخاهم صالحا نعم قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمرتم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب Annabi Salihu alaihi salam da mutanen su dawa ita ce za mu tashi a kanta in Allah maɗaukaki ya kai mu karatun gobe saboda lokaci ya riga yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana akwai yan uwa da suke yawan aikowa cewa a sasu cikin addu'o'i a cikin wannan wata mai albarka akan wasu bukatun su na alkhairi muna addu'a Allah madaukake biya kowa bukatar sa na alkhairi to wanda yake neman addu'ar mu akan wata bukatar sa muna masa addu'a Allah madaukake biya masa bukatar sa ta alkhairi waɗanda suke cikin damuwa Allah ya yaye musu waɗanda ba su da lafiya suka nemi musu addu'a Allah madaukake ba su isasshen lafiya waɗanda suke da majinyata to Allah madaukake ba su lafiya wannan musiba da muke ciki ta annoba a wannan ƙasa tamu da ma duniya baki ɗaya Allah maɗaukaki ya mana Allah sa ta zama izina da kuma kafara gare mu baki ɗaya wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh